tasirin su ne yake da ɗan bambanci kaɗan amma dai suna da dangantaka yawa shi albaras baya kaiwa ga a ce yayin yanke gabobi amma shi jisan ya kan kai ga matsayin a ce ya wasu ne ya gabobi mako Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. babu ma yuqalu inda inda masayi babu abin ake faɗa yayin ah, safiya da kuma yayin maraice abinda ado inda ya dace a yi da safe da wanda ya dace a yi da yamma ka sani anna hadha al wasi'un jiddan cewa wannan babin yana da yalwa kwarai yasa bil kitabi an so minhu ba wani babin da ya fi yalwa daga wannan littafin nan gaba daya ana azkuru insha Allah ta'ala fi jumalan min muhtasarati fi jumloli a wannan babin in Allah ya so daga takaitattun hadisai kaman fi kalil amali bi kulli hal wanda Allah ya masa gauda kata ya zama yana aiki da gaba ɗayan abin da na ambata a nan ni'matun wanda ni'ima ce baiwa ce da yardan Allah ta baraka wa ta'ala hmm. kai wannan ya farin ciki wanda ya gajiya daga baki dayanta aliyakata sirmi muktasatiha wanda yake shi ya zo daga ba dayan ya fi karfin sa yake ganin ba zai samu damar haka ba to ya takaita daga takaitattun addu'o'in ko ambatan da ake faɗa a nan alama shi a abin da ya ga ya dace zikiran wahida ko da guda ɗaya ne asali a wannan babin daga Al-Qur'ani mabuwaye ƙaunar ta'ala su wani tabaraka wa ta'ala ya tasbihi tare da yabon ubangiji ta kafin rana a ce ta fito da kafin ta faɗi ta'ala a wani tabaraka wa ta'ala ya ce wanda wannan babban magana ce galibi musamman a yanzu mutane rafkana suke daga haka hmm. zai zama mutum an rana ta fito shi yana tosa abubuwa ko rana ta faɗi yana hira ba Eh, ya rage minti goma rana ta faɗi a sannan wani yake fara ma wata hira har rana ta faɗi kuma yana hira wanda masana Allah suke faɗa cewa kai dan adam in ka kula da wasu abu guda biyu to Allah zai kula da kai kafin san da rana za ta fito ya zamo ranar ta fito ta same ka kana ambatan Allah mala'ikun da suke sannan da wanda suke tare da ranar su ganka ambatan Allah kake Sannan rana za ta faɗi a same ka allah kake mutu ku sai zamo ka samu wata babbar kare ba kamar a ce ana rana za ta faɗi musamman samari ana ta ife-ife a kawo wasu abubuwa ma daban wanda ba amfana su za a yi ba duniya ko lahira da sunan cewa ai ana da yanci eh, ai ana da yanci to eh, ban yancin ka koma ga allah ta baraka wata ala tun da hakika dawai yanci gare ka yaudara kai kake yi in eh, Allah ya so kana da wai yanci zai ka kwana a kwance ba lafiya in kana da yanci ka kwana da lafiya kamar ko to Ubangiji tabaraka ta'ala ya ce kai tasbihi tare da yaban ubangiji da a yamma da kuma safe ubangiji ta ta'ala ya faɗa wata aya ka mace ubangiji ka ranka da nuna kaskan da kai da kuma boyewa wa jihar jahil da kuma wato nuna tsoro ga Allah ta tabaraka wa ta'ala yanda ba wai sai ka ɗaga murya ba bil gudu wala salik da safe da yamma wala tukuminal gafilina ka kiyaya kar ka zama daga wanda suke rafkana daga wannan mm. wanda ya rafkana daga wannan to ya rafkana daga ainihin a manufa babba a rayuwa mm. babban manufa ga dan adam a rayuwarsa tuna Allah ambatan mm. Allah ta da ta'ala wa qala al lugati malaman lugga suka ce asalu jam'i ne na asil kuma ma bainal asr wal maghrib shine abin da ke tsakanin la'asar da faduwar rana Kala ta'ala. Ubangi tabaraka wa ta'ala ya ce. kakace da aka kori wannan da suke ambatan ubangiji da safe da yamma. Yuridu na wata suna neman yardarsa ma alaika min hisabihim min shay. Hmm. Ah, in ma laifi suka yi. Ai laifin su bai shafe ka ba. wa min ka alayhi min shay in kai din ne kake laifi laifin bai shafe su ba hmm. fata da hun, fata kuna min zalimi hmm. kakka ce zaka taba su ka kore su ya zama ka cuci kanka daga mutum yana ambatan Allah sai ya yi istighfari kullun da safe sai ya yi istighfari kullun da yamma sai ya yi salati ga mazala da safe sai ya yi da yamma sai ya yi la'ila ilala da safe sai ya yi da yamma ka cewa wannan ne za ka sa a gaba sai ya daina abin da yake do Allah saba a kan wannan da yake yi laifi yake dora ma asafirula asafirula ya dora ma laifi ya dora wa kansa laifi bai dora kansa salati ga manzo Allah lafi sallallahu ya dora ma laifi ko ya dora wa kansa laifi ya ila illallah ya dora ma laifi ko ya dora wa kansa laifi to da Allah wanda yake wannan kuma ka ce wai shi zaka sa a gaba sai ya daina Eh, ai fata kuna min zalimi mm. kaga ai ka cuci kan mm. to malaman lugga suka ce a shiyu da ke tsakanin dakatar rana daga tsakiya da faduwarta Wani ce biyut azlallahu an turfa ana ambatan Allah a cikin wasu dakuna masallatai kenan da ubangiji ya umarnin cewa a ɗaukaka ta digini da ake a duniya ba na masallaci ba to Allah ya yafe ne a yi karkari a ce Allah ya yafe a yi amma masallaci shi wannan Allah ya umarni lalle a gina a ɗau a ambaci sunan Allah a ciki yusuf biyu da rijalu wanda akwai mazajen da suke ta tasbihi ga Allah a cikin masallatan nan safiya da yamma mazajen nan ba wani kasuwanci wato tankirin na rijalu litta azimi mhm. tankiru huna litta azimi mhm. da ba wani kasuwanci ba wani saye da sayarwa da yake dauke musu hankali daga ambatan Allah wa kamis salatu wa ita'iz zaka. ba abin da yake dauke musu hankali daga tsaye da sallah ba abin da yake dauke musu hankali daga ba da zaka mhm. eh, ba cewa ai yanzu na fi da kuɗin na ba da zaka ta aka kawo wasu kaya ya zan yi gara in bari a Zakar a to wannan baya tun da amatan Allah a zikirullah inda amrihi wa nahyi shi ma zikirullah mm. al'ata al'ata ne yawman tatakallabu fi al-qulub wal absar mm. yazihumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min farli wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisabi وقال تعالى وإن تبارك وتعالى يا فدا إنا سخرنا الجبال معه يسبحن شيء أنا فدار النبي داوود an nasa harnal jibala mu ne muka hore tuwar wasu tare da annabi dawuda suna ta tasbihi maraice da safiya duk maraice da duk safiya suna tasbihi tare da shi wannan horewa ce kamar mu'jiza ce ga annabi dawuda malamai suke faɗa wanda duk yake yawaita ambatan allah shi ma sai a hore masa Hmm. ga duwar wasu ko sabu ba dai suna tasbihin tare da shi hmm. Hmm, shi yasa za ka ga akwai wanda saboda lizimtar ambatan Allah carbin su ma wannan in sun ajiye shi da kansa ambatan Allah ne zai ajiye yana jan kansa yana faɗawa was la ilaha illallah was la ilaha illallah saboda lizimtar ambatan Allah tabaraka wa ta'ala mun ruwaito a sayyid buhari aishin dari bin ausin Allah ya kare dagare daga Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah a istighfari istighfarin da yake shine shugaba shi ke kan gaba shine ba wa ya da yake tafi da komai nawa ba wanda ya cancanci a bauta masa in ba kai ba Allah kai ka halice ni bawon ka ne ina nan rike da alkawarinka da alkawarinka ya ka wata na yadda Allah cewa duk wata ni'ima kai kai min na yadda kuma cewa ni dinnan na yi laifi ne ma laifuffuka shi yasa ina roƙonka ya ubangiji ka gafarta min lamarin da sha'anin ba wanda yake gafarta laifuffuka in ba kai ba ina neman kare ni daga sharrin duk abin da na aikata idan dan adam ya faɗi wannan istighfarin wakacin da ya maraice sai Allah ya kaddara cewa ya mutu to zai shiga aljanna ko a wata ruwa zai zama daga 'yan aljanna wai za idan ya faɗi wannan wakacin da ya wayi gari kamata ya mutu a wannan yinin nasa to shi ma dai zai shiga aljanna ko zai zamo daga 'yan aljanna ma'anar abu'u ma'anar yadda ina furce warwara fi sai musulun warwara sai musulun ana bi wurare ta dagare shi ƙala abu hurera ya ce zala sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya ce yayin da gari ya waye da kuma yanda ya marace ya ce subhanallah bihamdi har sau ɗari ba wanda zai zo ranar alkiyama da abin da fiye da abin da ya zo da shi sai fa wanda yake ya faɗi kamar yadda shi dinnan ya faɗa ko ma ya ƙare a kansa za ka ji wasu suna cewa ai yi da aka yi na doyi daga manzo Allah ba wanda aka faɗi fiye da ɗari wasu su ce ai abu fiye da ɗari to ga wannan an ce auza da alayhi me ma'ana ya yi gari a kansa yasa so da yawa sai a ta da'awar an san sunna an san hadisi amma ba a sani ba sanin da aka yi bai huce kamar yadda kasa da ya san magana da take cikinsa a kasa ya san magana da take cikinsa to su ma wa'annan da suke da'awoyin to sun san hadisi a wata ruwaya da abu dawud ya wato subhanallahi alazim wa bihamdihi ba subhanallahi bihamdihi da karin azimi rawana fi da rawaito a cikin sunan abi da tirmidhi da da wani su bil asani da wanda suke ingantattu daga lamin hubaybi ana fata hubaybi da ramma ha'imi to Allah kare da a gare shi yace mun fito a wata dare wadda ana ruwan sama gashi ana duhu mai tsanani muna neman annabi sallallahu alaihi wasallama dan ya zo mana sallah muka riske shi yace da ni ce ne ya kasa faɗa komai manzo Allah ya sake cewa ka ce ka faɗa man ya ban ce komai ba sannan ya ce ka faɗa man ya ce ya rasulullah me zan faɗa ya ce ka ce kun huwallahu ahad da falaki da nasi yayin da kai ce da yayin gari ya waye gare ka ka faɗi kowace a cikin su sau uku in kai haka wannan ya kare ka ya isar ma daga komi turmuzi ya ce wani hadisi ne kyakkyawa ingatacce to alhamdulillah wakacin yi zai mu kwana a nan ko alhamdulillah akwai wanda yake rubuto shawara cewa yana ganin cewa ana cikin karatu ko a tambayoyi a bari sai an gama ko kuma cewa wanda yake da tambaya ya ringa rubutowa wannan dai magana ce ta yadda aka fi ganin ya dace hmm. eh, wani lokacin tambayar a tsakiyar karatun ta kan dan rage tafiyar karatun ko hmm. a eh, sama ana cikin tsakiyar karatun amma daidai yadda aka ga ya dace wani labasa Allah ya taimaka Allah ya jagora Allah ya bamu fahimta Allah ya bamu aiki da ilimi salatul

اللهم صل على سيدنا الحق آمين Na'am shi. Ƙarin faɗakarwa ga shi a wajen wasu ma suna ganin yau talatin ne ga watan sha'aban da zama ala kulli halin gobe ɗaya ga ramadan a wajen kaso goma su suna ganin yau 29 ne akwai yiwuwar a ce wata ya kama to babban dai nasiha mm-hmm. watan nan da zai kama mu kula da tsayawa roƙon Allah addu'a ba abin da za mu zunta irin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa kada dan adam a ce yayi kasala a ce dare ko da salati fati dare ne yayi sannan ba abin da yake damu mu a yau irin cewa ya rayuwa take ana cikin tsoro wanda kuma gashi suratul ililafi duk ta zo mana da mafita daga wannan Allah zai at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf yasa alzirce ta musamman inda an sami dama ya zama duk dare za a karanta ta a dadin mursalina ɗari uku da sha uku da duban wannan ayoyin nata na ƙarshe guda biyu Allah zai al'amakun min juɗi Allah ya kawo mana da duk wata yunwa da duk wata bukata wa mu kuma min haufin Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya amintar da mu daga duk abin da muke so ko menene na zahiri da na batini Allah ya mana taimako a duk. Amin.